da da wanda ya dace da daren bakwai ga watan januwari kanon na biyu biyu da da daya allah maɗaukin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na nahawu cikin littafin sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin babin mubtada da khabar a mu da ya wuce mun karanci baiti guda muka shiga sharhinsa ba mu gama ba wannan baiti shine inda mai kulasa yake cewa "Bismillahi rahmanir rahim والمفرد الجامع فارق وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن yana cewa mufradi wanda yake wato kabar mufradi ke na nufin kabar muna magana kabar yana nufin kabar mufradi jamidi wanda yake ba mustaƙi ba ne irin ce zai wannan jamidi ne da shi ibrahim wannan shi ma yana matsayin jami'i to shi wannan zai zamanto farihun wato zai zamanto kamar wofintacce ba komi a cikinsa ba dauke da zamirin mubtada kabar in zai ya zamanto mufradi jami'i ba zai dauki ko ba zai kunshi ko ba zai tattare واتو ضمير المبتدا ناصر شيئا مع روانا المفرد الجامد فارغ وإن اشتق إنكم الشيء من الخبر المفرد خبر مفرد يغنطه مشتق أي اشتقاق إنسانية لو كسن لك مصدري كما اسم الفاعل فاسم مفعول به الصفة المشبهة ولا معنى كلمة مشتبه توشي خبر مفرد إذا ضمنته مشتق فهو ذو ضمير متكن توشي شيء أكي إلى ما يكون في الشم ضمير كو ما يقولين ضميري a كم cikinsa mun ce mustakin ai mustakin nun bi ma'ana mustakirun wannan shi ne baitinmu mun karanci sharhansa kamar da kuka sani mutanen basara wanda a kan masabarsu shi mai kula sa ke tafiya shi ya sa ya ce damar wani mafarar jami'ar fari'un أي فارغ من الضمير من ضمير المبتدا wannan shine ra'ayinsu amma mun ce wa zahabar kisa'i kisa'i yana daga cikin maluman kofa gaskiyar lamari ma kusan shine jagoran kafa mashabar kofa a ilmin nahau malami ne wanda ya kai ya kawo tabbas kun san ko a cikin kirawoyi goma akwai ruwaya akwai ruwayar kisa'i ba wani bane shine wannan kisa'i da ya da ake ji wurin masu masu qur'ani masu qira'a suna maganar kisa'i kisa'i ba wani kisa'i bane kisa'i nahwu din nan ne shi wannan an fahimta sunan sa'ali bin hamza ana masa kunya da abul hasan wali ban da ɗaya ne da suwansa bayan hijira shekara 189 a ga magabaci ne to kitai da rumani rumani taban wannan ya zo bayan kitai sosai duk da suna cikin wannan sashi na na wa'annan maluma suna yin su da shi ne معنا مثلا أبي كما يدى أكي وزيرنا علي أبو الحسن شماء أبو الحسن كما يدى أجل الكسائي أبو الحسن منشي الكسائي دا رماني وندرنا ينا يعني نكن متى عنين كوفة معلومة كوفة سوسن شيء آآ آه، آه. سوسنا جنين يتحمل الضمير شيء ما يتحمل الضمير أي شيء المفرد الجامد خبر المفرد الجامع شيء ما وكم ضميري واضح mun sake cewa su maluman basara sun ce wato idan jamidi yana dauke da ma'anar mustaki jamidi ne amma yana dauke da ma'anar mai ma'anar mustaki wannan zai kunshi damirin mutane kamar yadda asalin mustaq ke kunsan damirin mutane kamar ka ce asad ka ce muhammadun asadun kaga asad asalin asad jami'i ba wai an yi sa daga wani wuri ba amma yanzu kai mai da shi labari ce muhammadun asadun to zai ɗauki bamirin huwa me yasa saboda shi asad ɗin yana ɗauki da ma'anar mustaƙi mustaƙi ɗin shi ne a shijara maganarka muhammadun asadun tana daidai da maganarka muhammadun shija'un wazi to wannan tafasir dai duka abin da ya shafi malumin basar ne wa illa kamar da muka ce su maluman kofa a wurinsu da mustaqi ke ɗaukan bamirin mubtada'i haka shi ma jamidi yake ɗaukan jamidi bamirin mubtada to zai ci gaba yau daga za mu tashi yawa yace إن يضمنته مشتقا أي المفرد أي الخبر المفرد الجانب الإمن آه الخبر المفرد إن يضمنته مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير مصنف مصنف يا عم بتتشي وانا الأوكر ضميري نحو زيد قائم ومن قائم اسم الفاعل إيه؟ مشتق من قام يكون قائم قائمون قائمتن قائماتن غفنان دي أي هو كتش زيد قائمون قائمون إنا زيد وكمي زيد كبامير هو بامير والليك زيد كوما زواجة في زيد ونشيني مبتدر هذا إذا لم يرفع ظاهرا أما تقولوا رأى وأنا صاحب شرعي لهم da muke magana da sharaɗin ya zamanto wannan alkhabarul mufrat almustaqin ya zamanto bai yi wa suna zahiri rufu a wato bai zamanto kamar shine fa'ilinsa ba ya zamanto kamar shine ya zamanto fa'ili ga wani zahirin suna a wannan lokaci kuma ba zai ɗauki ba da ƙarfin da zai ɗauki nauyin bamirin mubtada a wannan lokaci saboda ya yi wani aiki mai yawa wannan aiki mai yawa shine shi ya rafa'a wani suna bayanin ne wanda muke ganin sa muke karanta shi kun gani? to wa hadha al-hukm ya kamata har yanzu a sani shi wannan hukunci innama huwa lil mustaqil jari majra al fi'l ba ya shafi kawai mustaqi ba har yanzu ya shafi mustaqi ne mai gudana magudanar fi'ili banda mustaqi wanda baya gudana magudar fi'ili idan suka maka ce mita domin wani mita asalinsa daga fataha ne daga sunan kayan aiki ne daga fataha ya tahu hawa fatihun miftahun kuma mabuɗi abin buɗewa ta shi ba baya gudana magudanar ne magudanar mustaƙi shi yana gudana ne magudanar jami'i sana ka shi ba zai ɗauki ba miliyo sami idan ya zamanto shi ne kamar. sai ku bi abin a hankali kar ku hankulan ku ta yadda karatun ku na ba zai rushe ku dai ku riƙe abin da muka yi yau kuma muna wani sabon abu farko mun fara kashe ne wannan mustaƙi mufradin zai ɗauki damiri ne a lokacin da kawai bai yi wani babban aiki wa kamar rafa'a wani ismi zahiri ku riƙe wannan sannan da muka ce mustak mustak mustak ba kawai mustak ba a kafin mu yau a muna nufin mustaƙi wanda yake yana gudana magudanar fi'ili yawwa shi ne cewa hadal hukm innama huwa lil mustaƙi jari majalar fi'ili مثال فسون هي كمر كسم الفعل جالس هذا على وزن فاعل وانا على شكل اسم الفاعل وهذه سافر من وانا سافر با ما تفي شي هذا ما نتمي با ما تفي من سنن ما تفي هو مفاتح هو فأتى شيء فاتل وعلى كمر ما يبيناه ذات خرجت المرأة فاترة مجي وتمات كافتة تناوى بين أنت تذكر فاتل بينني أو والد أو وانا شيء فاكي سوى إذا أصفر جدا تعالى غنر الصباح idan sunansa alfijir ɗin wato gari ya waye sosai kenan rana ba ta fito ba amma asfar jiddan wato ya fita fili sosai wazi to almuhim dai irin su satin jalis ƙari ƙa'im duka wa'annan dai menene su ismul fa'il yawwa tasmil fa'il wasmul maf'ul da kuma ismul maf'ul kaga ce katib ismul fa'il maktub ismul maf'ul hmm? idan ka ce jalis maf'ul zai zama to me ko ka ce majlusun alaihi hmm? almuhim dai eh, makru ko abin nan mamqut hmm? to ko mashhur إلى موال النام على كده نصمين إيه مفقول والصفة المشبهة ما هي الصفة المشبهة الصفة المشبهة سنان يشي أن لو كوش أما أن لو كوش لقفت ثلاثي lazim ma'anan fi'ili sulasi mai ma'anan فعل ثلاثي mai bagake uku misali ka ce ta'iba hasuna ha kagan kace hasuna din nan ai lazim ne hasuna shi da kansa ya ke da suna shi da kansa ba wani ne yanzu zai kyauta shi ba da suna daga ba zai ya bata shi ko ne abu hasuna to saboda haka filin da aka ɗauko shi daga abin nan ismin da aka ɗauko shi daga filin sulasi domin ya ba da ma'anar fa'ili wani kiransa ne a sifatul mushabba ta ɗauko kama hasan hasan a sifatul mushabba domin ka ɗauko shi daga mai daga hasuna bagage uku kamar ta'iba ya gaji shi ya gaji ba wai an gaji yadda shi bane ya gaji sulasi ne ta da ayin da ba to ismunsa mushabba wanda yake zai ɗauka zai ɗauki ma'anar fa'ili kamar ka ce ta'ibun an fahimta kaga at-ta'abu gajiya at-ta'ibu mai gajiya ne ya dauke su mai fa'i domin shi sifa ce mushabbaha da aka dauko daga menene daga al-fi'l allazim thulathi al-lazim ba ba kamar irin su baraba ba domin baraba shi thulathi ne amma muta'addi ne shi ya bugi wani ya baraba ya buga haka ce ta iba ya gaji shi ya gaji gajiyar nasa ne cikin sa yake lazim yana da yankin fariha ya yi farin ciki shi ya farin cikin ba wani ya sa shi ba to isminsa mushabbahi wanda yake zama matsayin fi'ili farihun ko alkurani ya zo farihun fariha ya yi farin ciki farihun mai farin ciki har yanzu almuhim waɗanda ana kiransu menene a sifatul mushabba su ma waɗannan idan aka yi sabari da su suna menene suna ɗaukan ne suna ɗaukan bamiri mustafiri na mubtada kuna bai da mu واسم التفضيل ده اسم التفضيل أجلس آه، أفضل التفضيل أرجت آه، محمد أفضل من كذا واضح فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل أما مشتقي وأن بايا قدانا ما قدانا الفعل من المشتقات fala ya tahammalu bamira wato mustaqi daga cikin mustaqai wanda baya gudana magudanar fihi la ya ta hammalu ya bamira wannan baya daukan bamirin mubtada ko za mu tsaya da karatun da nan to za mu tsaya nan insha Allah Allah ya kawo mu mako mai zuwa za mu kara maimaita ba wai ya kare bane wannan amma saboda sabon abu ne sosai wanda kar ya mantar da ku abin da muka yi karatu domin karatunmu na farko na wancan sati mun fahimce cikin lokaci amma gaskiya abin bai kare nan ba shi yasa yanzu aka fara muku bayani mustaƙin da sanin nan ba kowane irin mustaƙi ba wazi ko da mustaƙin ne ya haɗa dukkan sharɗan mustaƙi idan ya to ya rafa'a suna zahiri ba zai ɗauke ba mere ba idan mustaƙin har yanzu bai baya gudana magudanar ko irin gudanar fi'ili har yanzu ba zai ɗauke ba mere ba kamar sunan kayan aiki kamar da muka ce mista wannan misali ne fi'ila mai littafi zai kawo wani misalin fiye da haka wannan darasi ya kamata a riƙe yau mustaƙin wannan da muka saba da shi muka san shi a darasinmu na makon da ya wuce ba ko irin mustaƙi ba ne har ba ba wani lokaci ba ne zai mana wannan aiki na rungumar ba bamirin muktada a karatunmu ne mun sani ba zai wannan aiki ba a gurare biyu a lokacin da shi mustaƙin ya yi wani babban aiki ya zama tomar rafi'i ga wani ismi zahiri ko kuma shi kansa mustaƙin ya zamanto baya tafiya irin tafiyar fi'ili a cikin ma'anarsa shi ma wannan ba yi wannan aiki na rungumar ba mirin muktada ba an fahimta? to karatun mu ne نعم بسم الله الرحمن الرحيم إلى هذا متاشي نعم ايه فالغرب نعم ذا متاشي فالغرب يما abin nan maka ce zargo yamma ana nufin daulolin yamma daulolin yammacin duniya daulolin yammacin duniya da mai tafiya irin tafiya irin tasu an gani wanda su amerika da canada da suna cikin tsarin abin da ake kira su abin nan eh, eh, kasashen yamma ta ba ba shakka amerika suna yamma ita ma amma dai wata duniya ce daban kwantan ne mai zaman kansa wanda ba wai yana tare da harka turai ba amma suna turai turawan ne suka je can mutanen turai ne suka je suka bude kasar suka mamaye kasar suka gina kasar suka komi kuma yanzu siyasar su ita ce siyasar su ta saboda ka kina ana kiran su yamma sannan har yanzu yamma kamar da kuka sani ba wai aka ce turawa kawai a turai ta kanta ta kasu kashi akwai wanda suke ba ba masu harkar wannan capitalism ba sannan yan communist ne wannan ana kiran su turawan gabas irin su rasha turawa ne farare sol da kila in ba jamusa ba wata kila sun fi ma yan ingila fari farar fata to amma su wannan ba a ba a kiransu yamma mutanen yamma an fahimta to saboda ga aka ce yamma dai anan turawan yamma masu siyasar nan ta babace dai ta mamaye al'umma wanda kuma ba 'yan kwamitin ba cikin 'yan kwamitin ɗin ba su ma 'yan mamaye ne mun ga yadda abin nan rasha ta mamaye eh, yankunan duniya masu yawa sosai to almin da yin da muka ce algarbu ana ma nufin turawan yamma su ingila birtaniya faransa abin nan ingila faransa su jamus italiya spain to wanda suke cikin silkin su america canada da wanda duk suke tare da su in siyasar su falgarbu ya kawo su garbu ko garbu ya faru yana alfahari annan izza ba ta lahu cewa izza ta waye gari a hannunsu ko a hannunsu shi garbu fanjar ya jawo yusuf yana taɓarna fi baharin wafi diyari ma littafi da bai ya cire wannan kalmar diyar ma'anarta bai da rikan gado a nan da ce fi barrin wa fi bahari a mukun wannan sukun din nan ya mai da shi haraka wannan yana halatta a cikin ta shi'iriya a wasar kuma ta lokacin da wannan rubutu yana saurayi abubuwa ba su gama kammaluwa a ko ba su haɗu da yawa ba an fahimta ku da za ku gyara ku ce abin nan fanjar yusufinu فانجر يفسد في بر وفي بحر بحر هاي كما ما اتشي فانجر يفسد في بحر وفي بر ري اذا ساك الحمد لله الأليم أجللي أور وري ومن ضرورة الشئرة ضرورة الشئرة يلتن هل تونا أور وري إجاني بمكون أجل أجل أجلل saboda wazinin fi'ili ya tafi shi'iri ya tafi dai saboda kowanne ne ya yi ya fi kyau a wannan kalmar ta biyar ba ta da wani kan gado a wannan wurin rashin kawo ta shi ya fi kyau na'am yuksul haqa'iqa sawan eh, mai muka ce fanjarar su ko fanjar da ya jawo yuksul yana na. في بر اتخذوا وفي بحر لكما تيكو دروا دونير كنا اتخذوا دروا يكفي الحقائق عن عمد ينا قوي جسكية في جسكية أحفنش ينا قوي أبوه أنا جسكية عن عمد دقنقا ويقلبها ينا جوية الزمن تو مخبى البواقي لتنصر شريري تنصر كريه تو جسكية تضليلا بلا هدر أنا ينا أما تينا مدى كو نيمان كده مدى كده مدى أبي الله كده سأرأي العام والثمانين جماعة الدنيا بلا هدر بعد هرده تاكرمو أنتشون من المجيب كل رد سوء إن كنا بيبيان كوفيان الأمرين سوء إنسو بي بي سي إنسو muryar amerika irin su radio faransa za ga wata ƙarya za su mulmula ta sai ta maimaita ta shekara da shekaru har ka saba da ita har ka bi ita ce daidai kuma ƙarya ce zalla su su hankalin su za ka tattauna da su abun ba haka bane ka fahimta yanzu falastino karfi da ne na ce ƙasar da isra'ila falastina da isra'ila suke ikirarin ko birnin kudus suke ikirarin kowane ne zai ba za su taɓa cewa isra'ila ta mamaye yanzu birnin kusa ba sa faɗin haka da mu suka canja wannan tsari a bbc da sauran kafofin yaɗa labarai na turai da sani na na bibiyar su za a ina yawan bibiyar su da yau to akwai matsaloli da yawa irin wannan ba daidai ba ne amma su za su shirya abin sai su maimaita shi duk gidajen rediyoyinsu da yake su ne ake sauraro da sauransu yau da gobe yau da gobe har kai da ka san hakika ma ka dauka da yanzu ka mi kauya ballantana kuma wanda za a haifa sabo yanzu zai fara ji in a addala sharran na sai nasi kan to shi zarbu har yanzu in ya ga dama addala sharran nasi sai mai da mafi sharrin mutane a matsayin shine mutumin kirki ya yi haka ɗin ga tarfatan saboda nuna yanga da takama da nuna na isa ba wanda isa jalin shi ne zafarsa au sha a jarraha khairar nasu filbashari ko kuma ya ga dama ya jarraha ya ɓata wanda ya fi ko alheri a duniyan nan ko wanda ya fi dukkan mutane alheri ya mai da shi mutumin banza a yi ta maimaita abin har kowa gamsu cewa mutumin banza ne ما كده بقى قالوا لنا الجيش سنت ما ممكن السوري عدوني ممكن الألفين سوري والإقدام ممكن إقدامي إقدامي ليش القروين أبن جنين داما وأن يفي شهر أبن يفي شهر لو أن صفة شيني ذاك هل ذاك بقى قرون قوة قوة زي دي دي شاو هلا زي دي شباب مقدر قوة ينزور zai gudu ko wani abu da sauransu wannan sai zaki kana fitowa abin nan yana bukata abin nan zai zai zai tinkaro ka yana tinkaran giwa sai dai an dan buge shi abin nan dan gudu nan ba dai zai ta yi za su yi ta yi suna da yawa da zai tinkaran abin nan manya-manyan dabbobi da su karfin sa irin su abin nan eh, eh, eh, dorina hmm? a kada kada ai bai karshen sa amma dai idan su dori na dori na dai ai ba ba abin da zai iya zai iya dori na shi ko ya ci cije ta ma da hakorin sa ina zai iya samun huda fatin da sauransu yana da wahala irin su giwa irin su amin nan suna nan wasu dabbobi manya manya haka to amma dai yana da idam shi ba wa magana wani zai ji tsoron ka ko wani abu zai ba magana tsoron wani tare da shi to shi ne nan ƙalilan aljaishi wal ibdam sun ce mu muke da soja mu muke da kuma ƙarfin yin gaba gaɗi duk abin da muke so ko ka bi mu ko ka san yadda za ka yi amma mu mun yi gaba suka ce ma da kuma ƙaunin haka suka ce mana su suke da soja su suke da yin gaban kansu suka ce ai ku ba ku da malakum qawlun ba ku da wani abin ta cewa to fa qulna mu kuma sai muka ce lana al muna da Allah bil ƙadar mai iko ko mai kaddara za mu tsaya na? Tawar da

magana da shi sa na kabar kuma abin da yake bayani kansa a nan ana wasa'awa shi wani littafi ya kusan ya kunshi dukkan ilmin nawun ne duka aka dinkula shi da za a kaddara mutum zai fahimci wannan duka gaba ɗaya sai a kira shi babban malamin nawu نعم نعم eh wa zaba al-kisa'i war rumani da wasu mutane da suke tare da su wasu maluman nawo wani ambaci biyu ne kawai jagorori wa illa abin nan a kusan na mun ce muku maluman eh, mai sunansu kofa a duk sun tafi akan wannan da wasu maluman nawo eh ma za a iya samu a basara basara din ma an basara din amma dai ba su ne mashurai ba ne hmm. eh, kwallai da kira muna ba kira rikita'i ba tsananiya ba ruwa rikita'i har ka a yi mun ciyar da su hijira duka biyu almun da ya cire wannan biyar din a ta ko fi baharin wa fi barari ta yi ƙananan almajirai su ga yi abin nan dai amma dai su wanda suka san abubuwan sosai za su san ba damuwa ko a ce fi barrin wa fi bahari maimakon bahari asalinsa bahar ya ha bahari wannan zai fi sauƙi a ce bahari maimakon barari da zai zama haka watakila ba da haɗin mutuntawa eh shi asali ana nufin abin nan dayar dayar gidajen da abin nan fada-fada maza ko mata suke zama wani kiransa dayar wannan yana matsayin gida sannan kuma har yanzu akwai abin nan dayira dayyira wannan ba ba ne hira ya zama tulin wuri mai tulin mai yawan yashi ba kuma sai ya zama to kamar abinda wanda ya kira a haƙaf ba ya zama to yashin suna nan ube da yawa ba amma dai akwai yashi da yawa wannan shi ana kiransa abin nan abin nan eh, abin nan dayyira dayyira ko dayyira idan ɗaya ne kawai

duk da ban ba shi wani lokaci na dogon bincike ba ya bayanin kawai da masu yi suke abin nan sai na fahimce shi a matsayin wani aiki ne wanda yake na abin nan eh, na kasuwanci sosai kamar aikin ijara ko da goko ne mai kama da haka domin kai mai wannan mai amfani da pos kana kira ne sai ka je banki wahalan zuwa banki watakila a yanzu yawan gotiro na mutane idan za ka amfani da katin cire kuɗi akwai wahalhalu saboda ka yadda ka samu wani na kusa da kai wanda kuma ba wani layi ba komi saboda ka kai sai ka ce ga ka tura masa kuɗinka na akawun ɗinka dubu ɗari ne saboda haka yanzu ne abin nan saboda sauƙi shi kuma ce ta saboda sauƙi maka wahalhalu da zai ɗin nan a wannan dubu ɗari ne kuma zan ɗauki dubu ɗaya ko dubu biyu ko ne mai kama da haka na wata dama kuma ba banki saboda ka ni a yadda na fahimce shi dai kamar da na ga muku bawai ban tsaya na mota wani dogon bincike ko wani abu akwai saɓani wannan ba iya dai masu abun labarin da suka bani a wannan abin da nake cewa ne ban ga laifi a ciki ba kuma wannan ne matsayin har yau har gobe amma wani abubuwa sabbin abubuwa ne in wasu sun ba da wasu hujjoji da sauransu kaga shi kenan sai ka sai ku adina masu yi sai su amma in dai yadda dai abin yake a haka kawai haka aka tsaya to ni ya fahimta ta kenan da haka nake bauta Allah na'am to kun ji labarin maganan ba sai ku duba ku gani yana ga <laughs> ba riba sau da ke na takir ke na kake sun kace su hmm. eh, kace takir ya zo ya sami canji to sai a dubi maganar bambala shi ma'ana. masu yi sai su duba su gani ko dai kun cika rikici ɗan banda wanda ya ci kwanan da ina ɗan duba haka na gana ni ban saurari abinda abinda mana abubakar ya ce ba a bada na gana ta magana ya yi kaza ya yi kaza ya saba su malam wani kaza kaza kaza ne ne ne ne ta yi ba ba wani damuwa harka ne na istihadi sai a dubi maganin ba an ga akwai inda abin kawo mutu ya zama da da ke na na'am a bar mana maganin pos din a bashi haka hakun ne kun ji dai matsayi na ya hawa ta na'am lokaci yayi to mara da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa